بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala kamar yadda sanarwa ta gabata yau asabar tara ga watan jumada saniya a wannan shekara ta 1431 asabar ɗin da ta daidai da 22 ga watan mayu a shekara ta 2010 miladiya muke fatan ɗorawa inda muka dasa a karatun wannan littafi usulul iman na muhammad bin abdulwahab a wannan daura da muke gabatarwa a nan kwakungu cikin garin mina a darasin da ya gabata ma'ana a watanni uku da suka gabata man yi fashin farko na wannan littafi din sannu a hankali aka ba da cewar bayan wata uku da izinin Allah ta'ala za a dawo a ɗora inda aka tsaya Ga shi abin sai ga cewa kamar shekaran jiya a rufe yau kuma ga shi an buɗe za a ɗora inda aka dasa muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi maɗaukaka Allah ta'ala ya sa mu yi a dace ya ɗora mu akan tafarki na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam so da yawa mun sha maimaitawa fa'idoji da muke hange wurin sanya irin waɗannan karatuttuka su ne darasin mako-mako da ake gabatarwa lallai ilalla yana da tasiri sosai da sosai amma kuma akwai wata dabara ce ta a sanya mako guda a ce kwana bakwai ko takwas za a karanta littafi guda za ka samu karatu wanda yake yana bin juna a jere da kuma fa'idoji masu tarin yawa inda ke wasu su ba kasafai kuma akan samu a darasin da ake sau ɗaya a mako ba su kowanne yana da nashi maslaha ɗin kun gane wannan da ke ku da izinin Allah ta'ala za mu ɗora a inda muka dasa a cikin wannan littafi mai albarka ba sai mun yi doguwar muƙaddima ba a darasinmu na farko daidai gwargwado mun yi abin da ya shafi gabatarwa akan littafi ɗin da kuma ma'anar usulul iman din da sauransu to wannan kuma darasin mu na takwas dorawa kawai za mu yi kai tsaye ai wannan darasin za mu tashi babul imani bil qadar babul iman bil qadar daman kada mu manta sunan littafin usulul iman tushen imani kenan shi kuma usulul iman abubuwa ne guda shida قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره أقوانا سوني أصول الإيمان قداشدا سوني الله تعالى يا أم يتشي ليس البر أن تولوا وجوهكم من قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله وملائكته من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ودا بيركن هكذا وما يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ودا بير سي الله تعالى يا أم بتشنا سورة القمر وأن كل شيء خلقناه بقدر أقول إن زما guda shida kenan wa inna kulli abinna inna kulli shay'in khalaqnahu bi qadar sai zama na shi ne cikon shika-shikan imani da kaddara guda shida mana a yau za mu tashi babul imani bil qadar kamar kuma yadda bayani ya gabata malam ba lalle ne zamana ya jero su baki ɗayansu ɗaya bayan ɗaya daga al'imanu billah sai al'imanu yawmil akhir ko al'imanu bi mala'ikatihi ba dole cewa cewar babin farko ana shine babu ma'rifatullahi azza wajal wal imani bi mun gane wannan da kyau amma yanzu za mu tashi babul imani bil qadar wannan ya nuna mana cewar al'imanu bil qadar ɗaya ne daga cikin shika-shikan imani guda shida ɗaya ne daga cikin shika-shikan imani guda shida abubuwan da yake da su ne imani yake kafuwa imani yake tsayawa mala yake cewa babul imani bil qadar babin da zai mana imani da kaddara ba ku baushe yake cewa ba imani da kaddara da farkon farawa dai menene alƙadar lughatan wa shar'an idan aka ce alƙadaru lughatan shine masdari ne na tushen kalma qadartu shay'a ai idza ahattu bi miqdarihi idan na san adadin shi baki ɗaya kana cewa ƙaddarta shai'a ka san komai ka san ka a hafa bihi ilman mun gano wannan amma shar'an idan suka idan aka ce alqadru alqadaru bi fatahi dal alqadaru shine taqdirullahi azza wa jalla lil kainati hasaba ma sabaka ilmuhu wa qatadathu hikmatuhu taqdirullahi lil kainati ƙididdigar lissafi abin nan ƙaddara komai bayanin komai da Allah ta'ala yi ko kuma lissafa komai da Allah ta'ala yi lilkaina ga duk abin da suke kasancewa suka kasance ko za su kasance ko suke kasancewa a yanzu hasaba ma sabaka ilmuhu gwargwadon yadda iliminsa ya gabata waqtadatuhu hikimatuhu kuma hikimarsa ta wanzar ta haka ta samar da haka wannan shi ne alƙadar ma'ana duk abin da kaga Allah ta'ala ya yi to yana ɗayan abin nan ubangiji Allah ta'ala ya san da shi kuma yana da hikima da ta sa Allah ta'ala yi wannan abin sawa'un kai ka sani ko baka sani ba wannan ita ce takatacciyar magana akan abin da ya shafi tarif na alƙadar kamar yadda muke bayani a lokacin da muke babu ma'rifatillahi azza wa jalla wal imani bi muke magana cewar imani da Allah ta'ala yana da rukunai guda hudu hakan nan ma kuma imani da kaddara yana da rukunai guda hudu gane wannan maganar yana da shika-shikai kenan shi imani da kaddara din yana daga cikin shika-shikan imani ne da Allah to sannan ita kaddara din ita ma tana da shika-shikai guda hudu abubuwa da suka rike ta abu na farko shine ilmin lahi bi kulli shai mutum ya ji cewa ya tabbatar ya yi imani da Allah ta'ala ya san komai babu wani abu face sai da Allah ta'ala ya san shi sawa'un wannan abun ya kasance ko zai kasance ko ba ma zai kasance ba inda zai kasance din ya zai kasance Allah ta'ala ya san haka ya san bayanin filla filla dake dake ma'ana ka a duk lokacin da ka za an ce imani da kaddara ka kudirce a zuciyarka Allah ta'ala ya san komai jumlatan wa tafsilan ya san shi a jumlace a dunkule kuma ya san shi filla filla daki daki wannan shine rukuni na farko daga cikin rukunai hudu na imani da kaddara dalili akan wannan kuma shine faɗin Allah ta'ala da ya ce alam ta'ala anna Allah ya'lamu ma fis sama'i والأرض إن ذلك في الكتاب إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير Allah ta'ala yake cewa alam ta'alam ashe baka sani ba cewar annallaha ya'lamu ma fi sama'i wal ard Allah ya san duk abin da ke sasannin sama gab su bakwai domin as-sama ismul jinsi ne ya shafi dukkanin sama duk da cewar as-sama'u mufrad aka kawo to amma al al-istighraqiyya ta shige ta wacce take al kuma tufidul kull wa al tufidul kull fil umum fil jam'i wal ifrad kal alim wal ard da dukkanin kasai bakwai baka da masaniyar Allah ta'ala ya alamu ma fi samai wal ard Allah ya san duk abin da ke samai bakwai da kasai bakwai domin sama bakwai take kamar yadda kasa ma take bakwai tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin aga as-samawati sab'u sammai bakwai hakan nan kuma abin nan Allahu ladzi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mislahunna yatanazzalu al-amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilman inna zalika fi kitab wannan bayanin kaf shi fi kitab yana cikin littafi ma'ana a rubuce ike inna zalika ala Allah yasir kuma lalle wannan a wurin Allah ta'ala abu ne mai saukin kaske sanin su a dunkule sanin su kuma filla filla daki daki Allah ta'ala ya san komai babu wani wanda isan komai sai Allah ta'ala shi kadai yake da wannan sifa din ta sanin komai filla filla daki daki ba babu dan Allah ta'ala yana cewa wa fawqa kulli zi ilmin alim kamar da annabi shu'aib alaihi abin nan annabi yaqub ya faɗa yake faɗa ma yayin shi hakan nan kuma za ka san Allah ta'ala ka ima da cewar ya san komai tsoraka duk abin da ya same ka Allah ta'ala ya san zai same ka ba sai ka zo kana bayanin mai kai Allah ba a ka san Allah ya sani kar ka taba zaton ko ka ji a cikin ka Allah bai san abu kaza da ya same ka ba to tunda Allah ta'ala ya sani wannan abin da ya same ka na alkhairi ne ko na sharri dan lokacin da aka ce kaddara mutum yana mai da ita ne ga sharri baya tsammanin alkhairi duk abin da ya same ka na alkhairi ne Allah ta'ala ya san zai same ka na sharri ne Allah ta'ala ya san zai same ka to a lokacin da ka san wannan hankalin ka sai zama kwantaccen hankali tunda wanda kake bauta wa shi shi kadai baka hada shi da abokin tarayya ya san wannan abin ya same ka kun gano wannan da kyau ko saboda haka shi kadai ne wanda zai janye maka shi duk wani faɗi tashi da zaka yi babu wani wanda zai iya jinye maka shi sai Allah ta'ala shi kuma daman ya san abin ya same ka haka nan ka sani Allah ta'ala fa ilmin shi mamme ne wa ilmuhu bima bada wa ma khafi hata ilman bil jali wal khafi Allah ta'ala da yake mana bayani kan yan wuta da irin rurutun da suke ina ma a dawo da su duniya su kyakkyawan aiki Allah ta'ala yake cewa walau ruddu la'adu limanu an wa inna malakazibun walau ruddu inda za a dawo da su duniya din la'adu limanu an da sun koma sun yi abin da aka hana su da kun gano wannan ma'ana hadda gasa a farfajiyar alkiyama a ce an dawo da su duniya wanzu Allah bai ce zai dawo da mutum duniya ba to in ma aka dawo da su duniya din wani irin hali za su samu kansu Allah ta'ala ya sani ya ce la'adu limanu an da sun koma sun aikata abin da aka hana su haka Allah ta'ala yake cewa walau rahimnahum wa kashafna ma bi min durrin lalajju fi tughyanihim ya'mahun walau rahimnahum inda mun ji kansu mun tausaya musu wa kashafna ma bi min durr maka yayi musu dukkan bala'in da suka samu kansu a ciki walau kashafna ma bi min durr lalajju fi tughyanihim ya'mahun da sun dada nutsewa nutso mai zurfin gaske a cikin barnar da suke yi a ga ilmin Allah ta'ala shi ya san wannan kun gano wannan da ke ko abin da ya same ka kake ta ihun a yayi maka shi Allah ta'ala shi ya sani in an yayi maka din ina za ka koma kun gano wannan da ke ko takan yi wata yar masifa da ta samu mutum shine zaman shi lafiya a duniya din domin ya je lahira ya samu kyakkyawan sa inda za a yaye mishi wata masifa da ta afka mishi da ya koma cikin kafirci kun gano wannan wani kuma rahamar da yake ciki alkhairin da ya samu kanshi shine daidai da shi inda za a yaye mashi a kawo mashi talauci da ya koma kafirci kuma kullum muna addu'a muna cewa ya Allah ka zaba mana abu mafi alkhairi ko ba kake cewa ba eh ke wato ai ka san addu'a ka ba ta faduwa kasa banza tunda ka roki Allah Allah ya zaba maka mafi alkhairi kullum kai alkhairin da kake tsammani shine kawai a baka su kana ta kirgawa shi kawai ka ɗauka shi ne alheri kariya ga addininka ba ka ɗauke shi wani alheri ba ne alhali irin wannan hali da muke ciki mutum ya samu Allah ta'ala ya kare mashi addininsa ya kare mashi imaninsa wallahi ba karma alkhairi bane haka ne ko ba ka ba ne wa haza zamanu sabari mallaka billati ka qabdin ala jamrin fatan jumin albala imamu wanda ya rasu a shekara ta 590 yake cewa wannan lokaci da ake ciki shekara ta nawa 590 yake cewa wa hadha zamanu sabari wannan lokaci ne na haƙuri dole sai ka haƙura ka riƙe addininka mallaka billati ka qabdin ala jamrin haka zaka riƙe addininka kamar ka riƙe gaurashin wuta fatan juminal bala wannan shi zai sa ka tsira daga bala'i shekara ta 1590 ya rasu to yanzu kuma na shekara ta 1435 ya kake ganin wannan zamanin kenan eh inda wancan yana cewa bala'in da ake ciki sai ka yi takatsantsan wurin riko da addini za ka rike addinin ka ne kamar yadda ka rike gauruwa washin wuta to yana ga wannan lokaci kuma Allah ta'ala ya sauwake sannan ka san abu na biyu karkashin imani da kaddara Allah ta'ala ya rubuta komai alkitaba kenan kitabatullahi bi kulli shay kulli kulli shay Allah ya rubuta komai duk abin da ka sani kai kake ji ko ya dame ka ko ya damu wani naka ka sani Allah ta'ala ya riga ya rubuta shi daman zai same ka inda bai rubuta ba inda bai kaddara zai same ka ba da bai same ka ba kun gane maganar Allah ta'ala ya riga ya rubuta wannan karatun da muke yi da sauraron da muke yi fa Allah ta'ala ya kaddara sai a yanzu ne za a yi shi in ba ka ba kwanukan da suka wuce ai ba ai ba kwanukan da za su zo ba a ba ɗazu da kake kasuwa ko kake ofis ba ka ji wannan maganganun ba ni ma da nake a ɗazu ban yi su ba sai a yanzu ne da Allah ta'ala ya rubuta kuma ya san a yanzu za a yi sai yanzu ake yin su saboda ka duk wani abu da ka sani yana gudana ne gwargwado da Allah ta'ala ya tsara shi kawai gajeren misali walillahi al-mafalul a'la gajeren misali inda a ce mai bidiyo ya zauna yana ɗauka ana yana ɗaukan kowa da kowa inda ya ɗauke ka ka aka sa bidiyon fa eh za a ganka ungo bai dauke ka ba iya cibarwa ne matsawa ne matsafa sai a ganka ba saboda abin yana tafiya ne gwargwadon yadda ya haska ka kun ga saboda haka al'amarin ka kwantar da hankalinka Allah kamar yadda zamu shiga cikin bayani na hadisan da malam ya kawo saboda ka san Allah ta'ala ya riga ya rubuta komai shine Allah ta'ala yake cewa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna zalika ala Allah yasir ma asaba min musibatin da dai babu wata masiba komai kankantarta domin asalul kalam fi ghairil qur'an ma asaba musibatun musibatun ita ce fa'il sai aka ƙara min idan min ta shiga na kira wannan sarihatun ce fil umum babu wata masiba komai kankantarta ko wani abu ka ji ya dan motsa maka kowanne irin abu da ka sani na masuwa fil ardi da ya faru a ƙasa wala fi anfusikum ko ya faru ga kawunanku ga gangar jikinka ko ga iyalanka ko ga wani naka illa fi kitabin Allah ta'ala ya ce wannan abu face yana cikin littafi da aka rubuta min qabli an nabaraha tun kafin mu halicce ta abin ya riga an kaddara an halitta zai same ka Allah ta'ala yake cewa inna zalika ala Allah yasir yi wani abu a wurin Allah ta'ala abu ne mai saukin gaske sai yi bayanin hikimar da ta sa akan haka likaila ta asau alama fatakum likaila ta asau alama fatakum domin kada ku dinga yin bakin ciki da damuwa kada ka damu akan abin da ka rasa wala tafrahu bima ataku kada ka dinga alfahari akan abin da Allah ya baka dama Allah ya kaddara za ka samu Allah ya kaddara wannan abun ba za ka samu ba to tun da daman azalan Allah ta'ala ya kaddara ba za ka samu ba wanda bakin ciki za ka yi wace damuwa za ka yi eh Allah ta'ala ya kaddara za ka samu wanda farin ciki za ka zo ka nuna kafi kowa duk babu ɗaya a ciki Allah ta'ala yake cewa wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur kaga nan dai akwai martaba ta alkitaba abu na nau kenan na biyu muka abu na uku fa almashi'a Allah ta'ala da ganin dama shi ne komai yake kasancewa duk abin da ka ga kasance ko wallahi Allah ya ga dama ne in bai ga dama ba zai kasance ba inda ko duk duniya za a taru kun gane magana da kyau in Allah bai ga dama zai kasance ba to wannan abin ba zai kasance ba ba kuna cewa ma sha Allahu kana wa malam ya sha lam yakun abinda Allah ya ga dama ya so shi yake kasancewa amma wanda bai ga dama ba ka taba ji an yi ma Allah zanga zanga a kai ina majalisa ce kuke zo ku yi zanga zanga ku tilasta ta a ce ta sauko ko da bata ga dama ba ta yi abin ko da bata so ta yi shi ba amma ina wallahi al-mafulu ala ina Allah abin da ya ga dama shi yake duk abin da ya kasance Allah ya ga dama ya kasance ne kawai mun gano wannan da kyau ko shine Allah ta'ala yake cewa wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lakum al-khiyar Allah yana halittar ma yasha'u duk abin da ya ga dama ne kuma yana zaɓar duk abin da ya ga dama to kaga Allah ta'ala yana da mashi'a kenan huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha Allah shine wanda ke tsara halitta ku a mahaifa yadda iga dama ko ba ke ba yadda Allah ya ga dama haka za a kasance sai wani ya fito da yatsu biyar wani ya fito da yatsu uku wani ya fito da yatsu bakwai haka Allah ya ga dama ya suranta shi wasu su fito a ɗanfare da juna haka ne ko baka bane haka Allah ya ga dama babu yadda ka iya saboda ka duk abin da ka ga ya kasance Allah ya ga damar haka zai kasance kawai wannan zai sa ka samu kwanciyar hankali sosai da sosai baka da wata damuwa Allah ta'ala bai cewa walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukri'un nasa ta yakunu mu'minin walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an inda ubangijinka ya ga dama da kowa da kowa yayi imani inda Allah ya ga dama ba da kowa yayi imani afa anta tukri'un nasa ta yakunu mu'mini abu na gaba na nawa kenan a na uku karanta ne na hudu na karshe kenan shine alhalku Allah ya halicci komai kunga duk halitta nashi ne kenan shine mahalicin kowa da komai shine Allah ta'ala ke cewa Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil lahu maqalidu samawati wal ard Allahu khaliqu kulli shay Allah shine mahalicin kowa da komai haka ne yake cewa wa khalaqa kulli shay'in ta ƙadira to waɗannan al'amurra guda hudu da muka ambata su ne rukunan imani da ƙaddara. man maganar rukunan imani da ƙaddara guda hudu saboda ka yanzu mun shiga hadisan nan baki ɗayansu to za mu dinga jin ɗayan abubuwa guda ko dai ya zama ya yi magana a kan ƙaddarar ita karan kanta ko kuma ya zama yana magana a ɗaya daga cikin abubuwan nan guda hudu da muka ambata mana yake cewa babul imani bil qadar wa qaulillahi ta'ala innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun wa qaulihi ta'ala wa kana amrullahi qadaran maqdura wa qaulihi ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun wa qaulihi ta'ala إنا كل شيء خلقناه بقدر وفي صحيح مسلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء mana yake cewa babul imani bil qadar wa qaulin lahi ta'ala da kuma faɗin Allah ta'ala da yake cewa innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun innal ladhina lalle dukkanin waɗanda sabaqat lahum minnal husna wanda yake hukuncin mu na fil azal ya riga ya gabata a kansu na alhusna su yan aljanna ne ula'ika to su waɗannan mutanen fa an ha dangane da ita ita me ita me me zai wuce wuta eh saboda eh muba'adun muba'aka ce muba'adun nam za su nesa da ita kenan barakallahu fik eh yayin aljanna ka yi su suna cikin aljanna ɗaya kenan sannan kuma baya kaɗan a ayoyin kuma baya kaɗan a jerin gwanon ayoyin ba suratul hajji ba ce hajji ko anbiya suratul anbiya innal ladina tad'una min du'a abun nan eh, abun nan eh, yake ce hasabu jahannama antum antum laha waridun law kana haula'i alihatan ma waraduha kun gano wannan haike sai yake cewa innal ladina sabaqat lahum min alhusna lalle dukkanin waɗanda kuke bauta ma kuma bayan Allah ta'ala gaba ɗayan su makama shine na jahannama kirare ne na jahannama duk waɗanda ake bauta ma kuma bayan Allah ta'ala ba wanda ake bautawa wanda yake Allah ta'ala ya hana abauta mashi ya hana abauta ma wannan Allah shi kadai yake bautawa sai mutum ya zo ya ɗauki wani yake bauta mashi to da shi ɗin da wanda ake yawa bautar duk yan wutar jahannama ne duk kirare ne na jahannama mun gano wannan da kyau ko sai wasu suka karab suka ce to ana bauta ma annabi isa ai ana bauta ma mala'iku hmm? ko ba haka ba na farko dai annabi isa alaihi salatu wasalam ya ce ya bani isra'ila abdullahi rabbi وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار هذا يا برنت دسوك أن تنن دنيا هذا نعم ملائكة رانا القيامة الله تعالى زي سيد دسوي تنبيس هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم mu'minin mafi yawan tunsu da aljanu suka imani mala'iku suka ce ba su ba waɗannan mutane sai Allah ta'ala ya ce innal ladzina sabaqat lahum minnal husna lalle dukkanin waɗanda sabaqat lahum minnal husna cewar su yan aljanna ne ilimin mu ya riga ya gabatar da su yan aljanna ne mala'iku ne annabawa ne sauransu wanda yake alhusna kyakkyawar kalmar su ta riga ta gabata kun gane wannan ko ya gabata cewar su yan aljanna ne fil kitab a littafin da Allah ta'ala ya rubuta ulaika anha mubadun to su kan waɗannan dangane da ita jahannama din mubadun sun nisanta ba su ba ita kaga nuna cewar sabakat min alhusna ilmin Allah ta'ala ya riga ya tabbatar da cewar su yan aljanna ne su kan ba za su shiga cikin wannan wuta din ba kenan da faɗin Allah ta'ala da yake cewa kana amrullahi kuma al'amarin Allah ta'ala ya riga ya kasance qadaran maqduran Ƙadaran wanda Allah ta'ala yake ƙaddara shi ne makaduran gwargwadon kaddara kowa duk abin da Allah ta'ala ya za ka samu to shi za ka samu ba za a rage ma ba kuma za a kara ma ba in Allah ta'ala ya ƙaddari kana da wani kofi guda na ruwan sha da za ka sha amma ba za ka sha shi ba sai a garin jidda sai ga daga nan ka tashi ka tafi jidda ka sha wannan din ka dawo subhanallahi alazim kun gane wannan da ke ko sai ga mutum daga nan fa yayi tafiya ya je wani gari yana zuwa garin bai taba zuwa ba zai ga kawo washe gari ya dawo ya ce ba zai iya zama a garin ba ana samu waɗannan ko ba samu abin da Allah ta'ala ya kaddara mai yana wannan garin ne ya je ce dawo kawai shi ya je ya ce ya dawo kun gano wannan da ke ko Allah ta'ala yake cewa wallahu khalaqakum Allah shine wanda ya halicce ku wannan ayar dalili ce akan me kenan al-khalq wa ma ta'malun wannan wace irin mace mace almasdariya ko mace al eh idan kuka ce mausuliya ce tana da ma'ana allazi kenan fa domin allazi shine ummul bab siyaghu kullun aw al-jami'u wa qad talal ladhillati al ma'ana fi ghairi al wallahu khalaqakum wa khalaqal ladzi ta'malunahu dole a samu a'id kenan eh wallahu khalaqakum wa khalaqal ladzi ta'malunahu wallahu khalaqakum Allah shine wanda ya halice ku wa khalaqal ladzi ta'malunahu kuma ya halice duk abin da kuke yi ma'ana aikin kama Allah ne ya halice shi Allah shi ya halice ka kuma shi ya halice aikin da kake yi ba wai kai ka halicci aikin da kake yi ba eh wa kauli ta'ala da kuma fadin Allah ta'ala da ya yace inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar inna lalle mu dinnan fa kulla shay'in kaga wannan ita ce ita ce ake kira fannin balaga ko nahwu nunul ufma inna mu alhali kuma shi shi kadai ne wahidul qahar amma sai ce mu inna anzalnahu fi lailatul qadar inna a'tainaka naka alkausar lalle mu mun yi kaza lalle mu mun yi kaza وفي صحيح مسلم أنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال حديثي cikin صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ɗaya daga cikin abadila kenan ma'ana wanda sunansu a cikin sahabbai yake da abdullahi abdullahi abdullahi bin amr bin as abdullahi bin mas'ud abdullahi bin umar abdullahi bin abbas nawa na faɗa saurano kenan eh? saurano kun yi قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مزال تيرا دا امين الله ثبت ا غري شي ياتي ان الله قدر مقادير الخلائق lalle Allah ta'ala ya kaddara duk abin da halittu za su samu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk abin da zai samu halittu ko ya same su na alkhairi ko su same shi na sharri ko su same shi na alkhairi ko ya same su na sharri duk wani abin da halittu suke bukata halittu al-khala'iq halittu kawai ko kullu ma siwa huwa alam kenan wa ana wahidu min zalika al-alam mala'iku ne mutane ne aljannu ne dabbobi ne ruwa ne daji ne tudu ne kwari ne komai maqadirul khala'iq abinda halittu za su samu Allah ta'ala ya riga ya kaddara wannan abin qabala an yakhluqa samawati wal arda tun kafin Allah ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai da hamsina alfa sana da kimanin shekaru dubu hamsin eh da shekaru dubu hamsin Allah ta'ala ya halicce su wa kana arshihu alal ma al'arshin Allah ta'ala akan ruwa yake nan dai abu na farko ya nuna mana abin da Allah ta'ala ya kaddara maka fa ya riga halittar samai bakwai da kasai bakwai hmm? abin da Allah ya kaddara za ka samu ko zai same ka Allah ta'ala ya yi wannan wannan lissafin wannan bayanin da Allah ta'ala yi ya yi shi kafin halittar samai bakwai da kasai bakwai da shekara dubu hamsin da hamsin alfa sana kimanin dubu hamsin shekaru dubu hamsin wa kana arshu alal ma al'arshin Allah ta'ala ya kasance a ruwa haka Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratu hud alayhi salatu wassalam وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم illa منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسيسر فسيسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى متفق عليه kasan Allah ta'ala ya riga ya yi gammala bayani duka Allah ta'ala ya kaddara al'amura gaba ɗayansu kamar yadda muka ambata kafin mu fara karatun nan wani ali bin abi talibin yake ce ga hadisi daga aliyu bin abi talib rabi'u khulafa'ir rashidin shine na hudun halifofi shiryayyu wanda ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a garshe ce alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin alaikum bi sunnati ku riki sunnata gangam wa sunnati khulafa'ir rashidin kuma ku riki sunnar halifofi shiryayyu ar-rashidun masu shiryawa ku riki sunnar su riko na gangan ma'ana yanzu akwai sunnoni nawa kenan akwai sunnoni na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kuma sunnoni na alkhulafa'ur rashidun kun gane wannan da kyau saboda ka wanda ya fahimci waɗannan al'amura inda ya fahimci fahimta ingantacciya ai ba zai zo ya dinga cewa da kai wai to ai manzo Allah bai rubuta Qur'ani ba eh ai manzo Allah ba a rubuta Qur'ani a zamanin manzo Allah ba to yanzu idan kuka ce ba bid'a kenan to ai rubuta Qur'ani rubutun Qur'ani ma bid'a ne dan manzo Allah ba shi yayi ba kaji ba wanda yake rubutun Qur'ani din nan sai na Abubakar da Sayyidina Uthman suka yi su kuma kowannen su a khalifatul Rashid ne kowannen sunna ce kun gano wannan da kyau Umar dan Khattab ba shi ya tara al'umma su dinga yin salatu tarawih jam'an ba amma asalin salatu tarawih an yi ta zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma a yi ta a matsayin jam'i fa sai na Umar yi eh. wannan bid'a ne ba bid'a bane don manzon Allah ya ce ayi riko da sunnarsa kun gane wannan da kyau ko eh shi sa za ga zamiyar kafar mutanen da suke cewa ai a zamanin sai na ufuman ne aka fara kiran sallah na biyu ranar juma'a kun gane wannan da ke ko kiran sallah na a zamanin sai na ufuman ne aka fara kiran sallah ranar juma'a ya zama nawa biyu a yi na farko sana'a kiran sallah na biyu lokacin da imam yake kan mumbari sai aka ce wannan bidi'a ne shi ma to kaga wannan shi ma sai ya sake afkawa cikin wata bidi'ar domin sunna ta na ufuman ba ba bace tunda sahabbai sauran halibobi shirayu ba su saba mashi ba annabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati wa sunnati al rashidin addu alaiha bin nawajid ku yi hakuri da karatun haka yake mun gane maganar ko saboda haka abin da ya shafi waɗannan halifofi guda hudu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ware idan sun yi ijma'i idan ba su saba ma juna akan wani abu ba to babu yadda za a kace da shi bid'a ne in ba haka ba ka afka cikin wata bid'ar domin anasalam ya kira aikinsa da sunan sunna kun gano wannan da ke kuma ya ce ku lizamce ta wannan shi ne Allah ta'ala ya sauwake alubi na biyu talibi yana ɗaya daga cikinsu kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo ala tsira da aminci ala su tabbata a gari shi ya ce ma minkum min ahadin babu wani mutum guda daga cikinku ku suwa kenan ku dukkanin al'umma illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nari wa maq'aduhu fil min aljanna face sai da aka rubuta matsugunnin shi a wuta aka rubuta matsugunnin shi a aljanna mana yana da kujera biyu ɗaya a wuta ɗaya aljanna kowanne ɗaya daga cikinku yana da matsuguni ne guda biyu ɗaya a wuta ɗaya aljanna Allah ta'ala ya sauke Ƙalu sai sahabbai suka ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah afala na nattakilu ala kitabina to yanzu ba za mu dogara a kan wancan rubutun da aka yi ba to tun da an riga an rubuta wa da'ul amal mu aiki gefe guda kun maganar ko mu aiki gefe guda tunda dai yanzu an riga an gama komai an rubuta ka dan aljanna dan aljanna an rubuta ka dan wuta dan wuta to me amfani aiki kuma a uzbillah ina ba ta mun gane sura tambayar qal sai makin Allah ya ce i'malu kowa ya je aiki fa kullum muyassaru lima khuliqa la kowanne mutum za a sauwake mashi ya je ya aikata abin da aka halice shi zai yi kai. kun gano wannan da ke ko kowa ya je aikin da Allah ta'ala ya rubuta maka za ka yi to shi za ka yi in ko ka zo ka ce ka bar aiki yanzu za ka shiga ta yi marisa ta sha kafsu za ka je kai ka fanta ma ka sha rayuwa kan Allah ya rubuta ka dan aljanna ne dan aljanna dan wuta ne dan wuta to wannan tunanin naka na yan waye ba ne aljanna bane dai <laughs> eh <laughs> yawwa kage yanzu mutum yana neman ya canza matsugunnin kenan daga wannan matsugunnin ya koma wani wanda aka rubuta mishi Allah ta'ala ya sauwake sal annabi sallallahu ya ce i'malu ku je ku yi aiki fa kullum muyassaru liman khuliqala ko kowanne mutum za a sauwake mishi ya je aikin abin da aka halitta masa amma man kana min ahli sa'ada amma duk mutumin da aka rubuta shi cikin yan aljanna fa sayyasaru li amali ahli sa'ada wannan za a sauwaƙe mashi ya yi aiki irin na 'yan aljanna sai ya ga aikin da sauƙi mai Allah ta ke cewa akan sallah wa ina halaka biratun illa alal khashi'in sallah abu ce mai girman gaske mai nauyi sai kai ga waɗanda suke al khashi'in shi yana ganin sallah alhamdulillah a nan ma yake samun kwanciyar rai shi kuma wani kuma kullun sallar damun shi take bari ije yi ta huta haka ne kuma ka bane a gani to duk mutumin da ya kasance an rubuta ya cikin 'yan aljanna Allah zai sauwaƙe mashi ayyukan 'yan aljanna wallahi mala wani da zaran ya sha azumin ramadana da an gama sallah sai ga ya rama za ga ayyukan alkhairi a wurin wani wannan na tafiya wannan kowanne ɗaya yana janyo wani ne kawai a wurinsa kun gane wannan da kyau za ga ayyuka Allah ta'ala ya hore mu mutum wa amma man kana min ahli shaqawa amma wanda yake kana ya riga ya kasance tun a cikin wancan rubutu da aka yana cikin yan wuta ne kamar wa kenan kamar iblis Allah ta'ala ce wa kana min alkafirin ya kasance tun azalan cikin kafirai yake saboda da aka ce yayi sujjada abin nan ga da aka ce mala'iku su sujjada ga mala'iku ga annaba adam alaihi salatu wasallam sai yaki illa ba wasu takabar wa kana min alkafirin dama ya kasance tintini cikin kafirai yake rubutun nashi ya can ya abin nan Allah ta'ala ya sauke wa ma man kana min ahli shaqawa fa li amali ahli shaqawa za a sauke mashi ya aiki irin na yan wuta sai ga ga saban Allah da yake yi ya saba ma Allah ya aibanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya jingina sifofi na na ƙasa ga Allah ya siffanta ya jingina sifofi na na ƙasa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba komai bane a wurinsa kun gane wannan da kyau ba komai bane baya jin su kwata-kwata a jiki bai dauke su ma laifi ba asali ma kai da kake nema a kawo ka kawo gyara kai yake ganin mai barna yake tunanin a kawo da ire-iren ku a bubbuge musu gwiwa ka gano wannan da ke ko to kaga idan mutum ya sami irin wannan damsul basira ta da Allah ya kiyaye ya zama nan mummunan abu ya dauke shi ne kyakkyawa kamar yadda mutanen annabi lot suke cewa a fitar da annabi lot hi da mutanansa inna mu'nasun yatataharun mutane ne da suke neman ci gaba neman kawo gyara a kawai da su kawai Allah ta'ala ya sauke ثم maƙara'a sannan sai ما Allah ya karanta wannan ayar yace fa amma man a'ata aman dukkanin wanda ibayar da me kenan a'ata hmm? filin a'ata fili ne da yake da maf'ulun biyu guda biyu ko ba ba kana cewa a'ataitu zaidan dirhaman zaidan maf'ulun bihi awwal dirhaman maf'ulun bihi sani amma gaba ɗaya sai aka ce fa'amma man aqa amma dukkanin wanda ibayar sai ba kawo mafulun bihi din ba wattaqa kuma ya ji tsoro shi ma fi'ilin ittaqa fi'ili ne muta'addi yana da mafulun bihi guda ya an nasu taqu rabbakum kaji mafulun bihi din wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin kaga mafulun bihi din amma sai aka ce wattaqa sai ba kawo mafulun bihi din ba to sai ya zama na fa'amma man afa amma dukkanin wanda ya bayar da duk abin da Allah ta'ala ya dora mashi na wajibi na mustahabi na sunan na kaza na kaza na kaza duk abin da Allah ta'ala ya ce a bayar din shine maf'ulun bihi din ɗaya kenan daga cikin hikimomin da suke cewa ana share maf'ulun bihi dan in aka kawo shi sai kaga kamar ka takaita abin akan wannan maf'ulun bihi din to da aka share komai kenan zai iya shiga zata. al-infaq ala ahal al-infaq da duk wani ayyuka na alkhairi duk wanda i bayar wattaqa ji tsoron Allah ya ji tsoron azabar Allah ya ji tsoron kaza ya ji tsoron kaza wa saddaqa bil husna ya gazgata gidan aljanna iya da sakamakon da za a bashi fasaniyusirhu lil yusra wa amma man bakhila ɗaya kenan wastaghana biyu kenan wa kazzaba bil husna fa sanisiru lil usra Allah ya sauke wani hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi kaga wannan maki Allah ta'ala yake cewa ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba kaga wannan hadisi yana magana akan me kenan alkitaba ɗaya daga cikin rukunnan imani da kaddara وعن مسلم بن يسار الجهني قال رضي الله عنه قال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عنها فقال كاد حدثنا كنا فقال إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار وعن مسلم بن يسار حديث daga muslim dan yasar aljuhani wanda ke kabilar juhaina ne aljuhani qal ce inna umar bin khattab radiyallahu anhu ila an hadhihi aya lalle umar dan khattab an tambaye shi dangane da fassarar bayanin wannan ayar wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa menene bayaninta menene fassararta wa iz akhadha rabbuka min bani adama kuma tuna lokacin da ubangijinka ya dauki alkawari min bani adama daga ƴaƴan adam wa kenan kowa da kowa kenan ko mutane min zuhurihim zurriyatum tun min zuhurihim tun daga can gadan bayan su zurriyatahum zurriya su kan zuriya wa ashhadahum ala anfusihim ya kafa su shaida a matsayin kawunan su yace alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba gaba ɗayansu sai suka ce me bala faƙala umar bin khattab radiyallahu an sai malan khattab ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su'ila anha na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi dangane da wannan faƙal sai ya ce inna allaha khalaqa adam lalle Allah ta'ala ya halici annabi adam alaihissalam thumma masaha zahara sannan sai Allah ta'ala ya shafi gadon bayan annabi adam biyaminihi da damansa wa gadin kul jihamiyu aidon yaminahu wakilta ya dai bil bawadili tamfahu kenan ko thumma masaha zaharahu bi yaminihi sannan sai Allah ta'ala ya shafi bayan annabi Adam bi yaminihi da damansa fastakharaja minhu zurriyatan sai Allah ta'ala ya fitar da waɗansu zurriya minhu daga shi shi wa kenan annabi Adam alaihi salatu wassalam faqal sai Allah ta'ala ya ce khalaqtu ha'ula lil janna na halici waɗannan dan aljanna lil jannati su yan aljanna ne waɗannan na halice su yan aljanna ne ya Allah ka sanya mu daga cikin su wa bi amali ahli jannati ya'malun kuma da aiki na yan aljanna za su kasance thumma masaha dhahrahu fastakhraja minhu dhurriyatan faqal sannan sai Allah ta'ala ya sake shafan gadon bayan annabi adam alaihi salatu wassalam amma nan bai fada ba bai ce kuma biye minihi ba eh fastakharaj minhu zurriyatan sai ya fito da waɗansu zurriya faqal sai Allah ta'ala ya ce khalaqtu haula ilin nar na halici wannan dan wuta su yan wuta ne Allah ya tsare mu wa bi amali ahalin nari ya amalun kuma da aiki irin na yan wuta za su dinga aiki aikin yan wuta za su yi faƙala rajulun ya rasulallah sai wani mutum ya ce ya ma'aikin Allah fafimal amal ya ma'aikin Allah to shi kuma aiki fa a kan mai mutum zai je aiki yanzu tun da an riga an kammala komai eh tun da Allah ta'ala ya fitar da 'yan aljanna ya fitar da 'yan wuta to yanzu kuma ma'ana yana jin aikinsa zai canza wani abu kun gane maganar faƙal sai ma'aikin Allah ya bashi amsa ya ce inna Allah idza khalaqa al-abda lil janna lalle Allah ta'ala idan ya halicci mutum ya zama dan aljanna istamalahu bi amali ahli janna sai Allah ta'ala ya dora shi akan aiki irin na yan aljanna hatta ya muta ala amalin min a'mali ahli janna har wannan mutumin ya rasu ya koma ga Allah ya mutu yana aiki irin na yan aljanna ya Allah ka sanya mu daga cikin su fa yadkhulu bihi aljanna sai ya shiga aljanna da wannan aikin da yi ma'ana aikin ya zama mini sanadiyya kenan Wai za khalaqa al-abda lin-nar ista'malahu bi amali ahli an-nar idan Allah ta'ala ya halicci bawa domin wuta da wuta ku abin nan dan wuta ista'malahu bi amali ahli an-nar sai Allah ya dora shi akan aiki irin na yan wuta hatta ya mutu ala amalin min amali ahli an-nar hadda ya mutu yana aiki daga ayyukan irin na yan wuta fa yadkhulu bihin nar sai ya shiga wuta sanadiyar wannan aikin wannan hadisi rawahu malik imam malik ibn anas ya rawaito shi a ina kenan wal hakim da imam hakim abu abdullah an saburi a ina kenan al mustadrak wa qal imam hakim ce ala sharti muslim hadisin yana kan sharadin imam muslim wa rawahu abu daud min wajihin akhar imam abu daud suleiman bin ash'af a sajistani shi ma ya rawaito wani hadisi ta wata fuskar daban dira cewar malamin da ya mana shirin hadisin yake cewa wani hadisi akwai dakhal a cikinsa akwai shige da fice na ruwat an shigar da wani hadisin a ciki amma an shigar da wani hadisin cikin wani hadisin kun gane maganar eh ba hadisi ɗaya ba kenan da izina Allah ta'ala kafin mu kammala darussan za mu ƙara bayani akan hadisi insha Allah ta'ala to kun ga duk waɗannan al'amura wannan hadisi yana magana akan me kenan akan al-khalq Allah ta'ala ya kammala halitta da kuma kitaba ta wani bangaren ya riga ya rubuta kun gane wannan da kyau to haga yanzu imani da kaddara yana da sharuɗa guda nawa guda hudu abu na farko shine al-ilm Allah ta'ala ya san komai jumlatan wa tafsilan abu na biyu alkitaba Allah ta'ala ya rubuta komai kowane ɗaya daga cikin su sai muka ba da dalilai a kansu abu na uku almashi'a Allah da ganin dama shi ne komai yake kasancewa abu na hudu alkhalq Allah ta'ala ya halitta komai to haka idan ka san wannan za ka samu fa'idoji da yawa a ƙarƙashin imani da kaddara za ka samu fa'ida cewar al'itimadu Allah za ka dogara ga Allah ko ba haka ba duk waɗannan al'amurra da muka ambata shi shi kaɗai ya ƙaddara su babu wani wanda isa shi Allah baya neman shawara bai nemi shawara kowa ba kun gano wannan da kyau so daga duk abin da Allah ta'ala ɗin nan fa ya ƙaddara maka to shi ne abin da zai kasance haka yanzu kana cikakkiyar kyakkyawan zato tsakanin ka dawa da ubangijinka abu na biyu za ka samu arrahatun nafsiya za ka samu kwanciyar rai sai ka yi baccin ka hadda munshari kun gane maganar saboda me saboda kyakkyawan abin da zato da kake ma ubangiji Allah maɗaukakin sarki duk wani duk wani abu da kake so da ya huce ka ba za ka yi damu a kai ba saboda me da ma Allah bai hukunta za ka samu ba eh ko za ka zo kai ta faɗi tashi eh ya riga ya huce kuma Allah ta'ala ya faɗi wannan hikimar da sa ya faɗi da akan wannan magana kamar da muka bayani ɗazu Allah ta'ala yake cewa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabaraha inna zalika ala Allah yasir sai ce likai la ta'asau alama fatakum domin kada ku dora ma kanku bakin ciki akan abin da ya wuce ba ku samu ba riba ce baka samu ba ƙarin makami ake a ma'aikatar ku bai zo kanka ba ko ba a yi maka ba wanda damuwa za ka yi dama azalan Allah bai kaddara kana cikin waɗannan ba wannan bai sa kuma ka ji cewar Allah bai kaddara nan gaba za ka samu ba haka ne ko ba ka ba ne abu ne mai sauƙin gaske lake la ta asau alama fatakum wala tafrahu bima atakum ba kuma zaka zo ka dinga alfahari akan abin da Allah ya baka ba daman ya kaddara zaka samu ne Allah ta'ala yake cewa wallahu la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur Allah ba san duk mutumin da yake mai takama mai alfahari fakhur sigatul mubalagha fa'ul mai alfahari Allah ba san wannan Allah ta'ala ya sauke to haka waɗannan al'amura sai su nuna maka cewar shige da fice da tsofaffin camfe-camfe da ake da sufa babu wani tasiri da za su yi shi yasa hafiz al-hakam yake cewa wasadisul imanu bil aqdari fa yakinan biha wala tumari la nau'a la adwa wala tiyara wala amma qadallahu ta'ala hiwala la ghawla la hamata la wala safar kama bi za akbar sayyidul bashar yake cewa sadisul imanu bil aqdari abu na shida daga cikin shika-shikan imani shine me al'imanu bil aqdar fa aikinan biha wala tumari ka samu cikakken a akan ƙaddara karke shakku kai wa bil qadar makaduri aikin fa da amatu ikididdini wa dinu a fiyahu ka samu yaƙini ka samu gamsuwa akan wannan saboda haka yake cewa la nau'a babu harkar taurari babu mutumin da ya imani da kaddara kuma da taurari ta ina a ce yanzu zai yi tafiya taurarin na yi suna kudu ko taurarin na yi suna arewa ko za a duba mashi a yi kaza a yi kaza ko watan bai shiga ba ko watan ya fita ko ai duk yadda kuka watan ruwan bai shiga ba sai watan ruwan ya fita sai waye waye waye waye waye kaga wannan ya karsu mutum duk abubuwan nan da hudu da aka ambata a baya na Allah ta'ala ya kaddara komai ya sani ya rubuta ya kaza shi bane zube ji ba kun gane maganar domin ya zo ya imani kuma da taurari hakan nan la'adwa ya zo ya kudirce a zuciya shi fa tabbas cuta tana tashi daga jikin wani ta komawa ne da ita karan kanta cutar ba da izinin Allah ta'ala ba haka wannan shi ma wannan yana yana sokewa mutum imani da kaddara da kun gano wannan da kyau yana sokewa mutum imani da kaddara yi ya ji cewar cutar ita ce da karankan da take tashi daga nan ta koma nan ba tare da izinin Allah ta'ala ba eh idan ka ce haka to shi mutum na farko da cutar ta same shi shi daga yana ta taso daga cikin wata tashi haka ne ko baka bane haka ne haka wani balaraban kawai tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah raquma fa raquma fa da raqumi zai zo da cuta sai sauran su kama sai ya ce to shi raƙumin farko a wurin wa ya samu sai yi shiru ba dole yi shiru ba a ne ko ba haka ba ne sannan raquman sun kama dukansu su ne suka kama eh in nam an nasalim ya hana idan annoba tana gari a shiga na waje a shiga haka kuma na ciki ya fita to su kuma ba ufa likitoci masu kai taimakon gaggawa eh kun gano wannan ba allurori suke yi su shiga ba allura ce ta kare su haka al'amuran suke saboda haka idan gari ya fara gari suna fama da annoba ba za ka ce ba za ka ce sai ka shiga garin ba saboda me a'a ai manzan Allah ya ce idan annoba ta afka gari kada na ciki ya fita kada na waje kuma ya shiga shine dalilin ka kun gane maganar ko hakan nan kuma yake cewa wala tsiyara babu canfi ina mutumin da ya imani da kaddara ina canfi eh ya canfa taurari ya canfa wani mutum ya canfa motsin wata dabba ko wani nau'i na halitta idan ya fito ko idan ta fito tana fitowa sai ta haɗu da makaho tafiyar akwai sa'a in ta haɗu da makaho kuma babu sa'a ko ya haɗu da kuturu ko ya haɗu da waye ko kuma a kasuwa shi idan mutum namiji ya fara mai cini ya fara ciniki a wurin shi to akwai sa'a in mace ce kuma babu sa'a ko in mace ce akwai sa'a in namiji ne babu sa'a haka ki ko ba haka ki ba nasu ne yake jalisa mina man tatayyara aw tutayyara lahu ta kahana aw tukhina lahu aw raja min safarin tatayyara ko idawo daga wata tafiya ta sanadiyar wani canfi da yana tafiya ya yi sallama mutane fa yana tafiya sai ya haɗu da wani abin da ya canfa sai idawo ai tafiya babu sa'a kaga duk waɗannan babu wata dabara fa da mutum zai yi wai ya fice ma abin da Allah ta'ala ya kaddara mashi ɗauki wannan ka'idar babu wata dabara da za ka yi domin ka fita daga inda Allah ta'ala ya kaddara maka a gani yake cewa la ghaul menene al ghaul shine aljani da yake tsoratar da mutane ko aljannu da ake sihiri da su kun gane wannan da kyau ko abin da aka hana a nan shi ne itikadin cewar su waɗannan aljanun suna da wata cutarwa ta su ta karan kansu ba tare da izinin Allah ta'ala ba ka gane wannan da kyau su tasu ta karan kansu akwai wata cuta da za su iya yi ba tare da izinin Allah ta'ala ba wannan shirme ne dan akwai aljanu da masu asiri suke asiri da su suke canfa canfe da su suke waye da su suke musu aiki kuma yadda muka magana a tafsirin surat al-an'am istamta ba'duna bi ba'din wa la gana dalan allazi rajata lana kun gane maganar ko duk waɗannan ƙarya ne in ya kama ka dama Allah ta'ala ya kaddara zai kama ka yo dubu nawa ake ba sa kama ka asirin kun gane wanda ke saboda tsabagen damsul basiratu fa wani ya yi asirin ya yi asirin ya yi asirin ya ga bai kama ka ba sai zai same ka ya ce kai don Allah ka taimaka mashi da taimakon da kake da shi aljanninka suna da ƙarfi eh aljanninka wai suna da ƙarfi ma'ana ba su baka kariya in ka ce mishi kai ayatul kursi kake karantawa falaki da nasi da kulwallahu falaki da nasi da safar da yamma da azkar na nasullam ya karanta ba zai taɓa yadda ba sai ce dabara kake mashi ka gane ko shi tunanin shi asirin ka yafi nashi yana so ya zama da kai inna wula kabiru kuma lazi Allah ku sayar kenan Allah ta'ala ya sauke Allah yake cewa la hama babu hama ce hama mecece kuruwa eh mai cece fatalwa eh eh kare ah to ai larabci ka sake bamu mai cece fatalwa a yaran ba wai taba ganin fatalwa ka daga hannu mhm. sai dai wani jami'ai da ake yi wai idan mutum ya mutu aka binne shi wai zai rika fitowa yana biyo su yan gida ko kuma waɗanda suke raye akan wannan a wannan suka suka kafa fidda'u suka ce akwai fidda'u rana bakwai itiqadin su da wannan eh mana in ba ka ba zai dinga bin waye zai dinga kaza zai dinga kaza zai dinga kaza zai dinga kaza A kan haka suka kawo addu'ar uku tsohuwar jahiliyar hausawa ce fa da hausawan suka musulunta sai suka ɗebo wasu gurɓatattun maguzancinsu sai suka hada da musulunci kun gane wannan saboda asalin bahaushe idan yana idan yana buƙatar wata buƙata yanka ike yi kun gane wannan da ke ko saboda haka da ya musulunta sai ya sauke qur'ani kuma iyanka mana kaga yayi addu'a kuma ya shigo da me da yankan shi dinnan da yake na jahiliya kun gane maganar wannan su ne asalin bauta ce da ake yi na yankan shine aka shigo da su cikin addini wa ma yu'minu aktharuhum billah illa huwa mushrikun amma duk wannan ƙarya ne dan annabi tsira da amincin Allah su tabbata a garshe yana cewa la adwa wala tiyarata wala hammata wala safar wala safar babu tamfin safar a ce watan safar ba a ɗaura aure ba a kaza ba a kaza ba a kaza ba a kaza ko ba ka ake cewa ba to amma me zai ke kasuwanci cikin watan safar eh me zai idan an shi appointment later cikin watan safar an nada shi commissioner yake karba eh amma daura aure ba za a abin nan ba larabar karshe ta watan safar wacce wasu yi kanta laraba gana ita ba a wanka a ranar ba a kaza duk arnanci ne waɗannan maguzanci ne na kowace ƙabila kowace kabila da irin nata da suke yi ni abin ya ban mamaki wallahi har zamanin larabawa kaga tun daga can aqidu suke kenan haka yake dinga darsuwa ya dinga darsuwa daidai ban yi tsata akwai kowace kabila da bata da wani canfi a cikin watan safar ba musamman larabar ƙarshe nan ne kat kenan to babu yadda za mutum ya zama ya yi imani da kaddara kuma ya yi imani da waɗannan al'amura domin waɗannan al'amuran da muka ambata su ne camfi neman taimako da taurari ko a ce da mana ba taimaka mai daya da bayani ya gabata sai da taurari ko abin nan ko itikadin cewar wai cuta tana tashi daga nan zuwa nan da raɗin kanta ba da izinin ubangiji ba ko kuma magana kan fatalwa ko mujiya a ce wani an ji kukan mujiya wai za a yi mutuwa a wuraren duk ƙarya ne kun gano waɗannan al'amura ko dole a shiga a tsama al'umma daga waɗannan ƙangi da suka samu kansu a ciki domin yana suka ga imani da ƙaddar mutum da ihi kun gano wannan da ke ko sannan kuma tsabagen gurɓatacciyar al'ada ce ta ƙabilu da suka shigo musulunci da ita sai zama suna musuluncin shine addu'a kuma suna al'ada ta su shine a yanka sai a hada duka an gano wannan da kyau ko saboda haka zaka ga mutum inda ka ce inda ya ce addu'a ka ce zaka yi addu'a sai ka ji ya ce to me za a yanka shi ya dauka ba zai addu'a ba sai an yanka dole shi bai dauka yanka ibada ce da ake ma Allah shi kadai ba shi karan kanshi yankan ibada ce addu'ar ma ibada ce yanzu an samu ibada nawa kenan biyu kowace cin gashin kanta take yi duk wani mutumin da ya ce za a yi addu'a amma a yanka ka in dai ka ji sunan yanka to ka sani boka ne kai ka raba ɗaya biyu boka ne ko a yanka kaza mai wake-wake ko a yanka durguwa ko a yanka baka ko a yanka fara ko a yanka komai wannan boka ne in ka ji wani masu sai da kaji ka ce a baka kaza baka kirin in suka gada akwai tana da ratsin fari ya su tsige wannan gashin farin <laughs> a gani da ka ɗauko ta sai ya ce an gaba da malam aka ko fari yana mayar da ita cikin kejin nan ya cire bakin ya cire wannan farin kwaya ɗaya sai ya fito maka da ita din ya ce an samu wata Allah ta'ala ya sauki eh a dama a ɗora kuɗi sosai da sosai wani kanin fari ya je ya samu ya ce yana son kanin fari mai kai nawa ne mai kai nawa ne kwaya bakwai sai shi ya ce mai ɗari bakwai eh boka ya ce mai ba a tayawa amma ni na ganin fadin mutumin da ya ce maka wannan kawai ya gaba tun da yanzu ya bayyana maka hakikani tsafi zai yi da shi ba za ka sayan mai ba amma ya zo ya ce ka ba shi kaza al'asuli shine ka ba mutum abin da izo saya a wurinka kun gano wannan da ke ko amma tabbas kasan kamfanin kana sayar da dawa kasan kamfanin nan giya suke da ita suna zuwa suna sayar su giya ya ga wannan ba za ka sayi musu ba kaulan wahidan babu ne a ciki ka gano wannan da kyau ko tabbas ka ga wannan boka ne ya aiko shi babu wani tsada da zaka mai kawai ya gagari kundila ba na sayawa bane ba za ka sayan mai ba shikenan saboda me domin tsafi zai je yi tsafi kuma haramun ne Allah ta'ala ya ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan sai ka zage kuma kai mai wa'azi shikenan amma sai mai ba za ka sayan mai ba ko wanda ba isyano zai dawo ma da shi Allah ta'ala ya sauki saboda ka waɗannan al'amura mutane a ƙauyuka a gidaje suna kulle da irin waɗannan camfe canfe ɗin a tsame su daga cikin irin waɗannan camfe canfe ɗin mu tsama al'ummanmu daga cikin irin waɗannan in ba haka ba mutum ya isa ranar alkiyama da irin waɗannan to ya sani fa zuciyar shi ba salima ba ce Allah ta'ala kuma ce illa man atallah bi qalbin salim kun gane wannan da kyau domin suna kawo gurɓatar yanayi sosai da sosai akan imani da kaddara Allah ta'ala ya sauwake Allah ta'ala ya tsare mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik